Matasa ɗari ne ƙabilar Abzinawa, Tubawa da Hausawa suka haɗu domin canza yawu akan batutuwa da dama ga kuma ra'ayoyinsu. Ni batuba ce, kamar yadda 'yan karin magana ke cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, ina son haɗin kai tsakanin dukkan ƙabilu domin ɗorewar kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu, musamman ma a cikin yankin jihar Agades. Ni buzu ne, ina ganin yadda matasa suka tashi tsaye haikan domin hangen mako makomarsu wannan shine ake cewa haɗin kai ni ba haushe ne na zo ne domin inganta cuɗayya da kuma jin kai tsakanin matasa Ko menene dalilan da suka sa projen PCCN ya zaɓi matasa domin gudanar da waɗannan ayyuka tsawon sati guda? Suleiman da jami'i a projen PCCN a agadas na ɗauke da bayani. Yau duka abubuwan da ke wakana da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi matasa ne ake amfani da su ba tsofi ba. Don haka ne muka zaɓi matasa a wajen wannan horo. Kuma abin da ya sanya muka zaɓi waɗannan ƙabilu uku saboda su ne aka fi samu a cikin wannan lamari. Don haka muke son matasa su kama mana wajen wayar da kawunan jama'a a cikin fadodi garuruwa da kuma cikin iyalai domin janyo hankulan jama'a akan mahimmancin zaman lafiya da kuma yaya za a yaƙi tsatsauran ra'ayi da ma daƙile duka waɗansu mummunan ɗabi'u. za a gabatar da mahawarori da wasannin al'adu dangane da zaman lafiya tahiyar 'yanci rani sana'o'i na matasa da kuma tsatsauran ra'ayi mai haddasa tashin hankali